وبدأ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر بيارغ وطن رمضان hijira ta 442 ya dace da 17 ga watan hudu shekara ta 2021 za mu maimaita fassaran aya ta 31 ta suratun nur insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan cewa an hana mata su nuna adonsu Allah madaukaki ya hana mata su nuna adonsu wa kullil mu'minati yaqulna min absarihin ويحفظن فروجهن وبعض من الذين تعودين إلا بعضهم منها ويضربن بقبضهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن 阿爸阿爸。 بالأرض بعد أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء wato Allah madaukaki ya hana mata abubuwa guda biyar a cikin wannan aya wa kullil mu'minati kuma ka gaya wa mu'minai mata yaghdudna min absarihinna na ɗaya su rika runtsewa game da ganin su kamar yadda aka gaya wa maza su ma mata haka nan aka gaya musu wa furu, furujahunna kuma su rike wato su rika tsare al'auransu to abu na uku shine wala yubdina zinatahunna kada mata su rika bayyana adonsu kwalliyansu kawa shi ake nufi da azina kada mace ta bayyana kwalliyanta kada mace ta bayyana adonta illa ma buhara minha sai dai fa abin da ya bayyana wato daga kwalliyar nata wanda kusan duka malaman tafsiri suna magana akan wannan ayar ta samu sabanin fahimta Allah madaukaki ya ce kada mace ta bayyana kwalliyanta illa ma bahara minha sai dai fa abin da ya bayyana na wannan kwalliya wannan abin da Allah madaukaki ke nufi anan tun daga zamanin sahabbai sallallahu alaihi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu sabanin fahimta ya zo cikin tafsirin ibn kasir ya zo cikin tafsirin abwaul bayan na muhammadu al-amin shankiti haka na tafsirin ah, jami'ul bayan na al-imam tabari kusan duk manyan tafsirai idan ka duba zaka gani malamai sun samu sabani game da wato adon da Allah madaukaki yake cewa babu laifi don wannan adon ya bayyana da farko dai Allah ya hana mace ta bayyana adonta la ta hunna Allah ya ce kada mata su bayyana kwalliyarsu illa ma buhara ha. sai dai fa kwalliyan da ta bayyana wato da kanta kaga ya nuna ba ita mace ne ta nuna shi ba ya zama dole dai wannan kwalliyar dole sai an gani ko da ita wannan matar ba ta so ba wannan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ah, suka samu sabanin fahimta game da abinda Allah tabaraka wata'ala yake nufi da wannan kalma ya zama kashi biyu akwai fahimtar Abdullahi bin Umar da kuma Abdullahi bin Abbas hakanan wasu tabi'ai da dama suna da wannan fahimta kamar Afa'u bin Abi Rabah kamar ikrima kamar sa'id ibn jubairin abu sha'asa sannan akwai al-imam bahar da ibrahim an-nakhai wa ghayruhum suna da fahimtar cewa abinda Allah yake nufi da illa ma bahara minha nan fuskar mace ne wato da tafukan hannuwanta babu laifi don mace ta bar fuskanta wani ya gani babu laifi don mace ta bar tafukan hannuwanta wani ya gani babu laifi don mace ta bar zobe da yake zaubin yana yatsanta ne hannuwanta don babu laifi wani na nesa ya gani kaga tun daga zamanin annabi a da suke da ganin fahimtar illa ma buhara haramin ha sai dai fa kwalliyan da ta bayyana da kanta wato mace ba za ta iya goye shi ba wanda ya shafi fuskanta da hannuwanta wannan fahimta guda kenan fahimta ta biyu ita ce fahimtar abdullahi bin mas'ud allah ya kara masa yarda shi abdullahi bin mas'ud ya ce inna zinata hiya ma yutazayyanu bihi kharijan an badaniha Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada mata su bayyana adonsu kada mace ta bayyana kwalliyanta illa ma bahara minha sai dai kwalliyar da ya zamanto ta bayyana da kanta ya zama dole sai ta fito wato mace ba ta iya hanawa abdullahi bin mas'ud ya ce idan aka ce kwalliya ba halittar matan ba ne don idan ka ce fuskar mace hannunta wannan halitta ce da shi abdullahi bin masud yana cewa halittar mutum ba kwalliya ba ce kwalliya shine abin da mace ta ƙara kanta kamar mayafi kamar hijabi kamar kallabinta kaga duk wani abu ne da ta karo ma ainihin halittar jikinta wannan shi ake nufi da azina kuma hakika wannan shine ya dauki fassarar kalmar azina da ta zo a cikin alqur'ani idan aka ce azina ana nufin abin da ya zama to ado ado kuwa ba halittar ka bace saboda haka sai abdullahi bin mas'ud ya ce innahu bahiru siyabi abinda Allah yake cewa kada mace ta bayyana kwalliyanta sai dai ainihin mayafin da ta yafa kaga mayafin da ta yafa wannan ba asalin halittanta bane kuma dole ne mutane za su gaishe. shi wannan ya zama dole ba ta iya boye shi shine abinda Allah yake nufi da illa ma bahara ha wa li'anna thiyaba zina laha kharija an asli khilqatiha idan aka ce mayafin da mace ta sa rigan da ta sa kallabin da ta daura kaga wannan ba asalin halittar ta bane don haka wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa a fahimtar Abdullah ibn Mas'ud wato gaba ɗaya jikin mace ba a son a gani abinda Allah ya halatta a gani shine wanda ya zama dole mace ba za ta iya boye shi ba menene ya zama dole wanda mace ba za ta iya boye shi ba wato shine kamar mayafin da ka yafa ko rigar da ta sa shi wannan babu laifi game da shi yana cewa azinatu zinatani wato kwalliya iri biyu ne wanda mace take yi wanda shari'a ta halatta zinatun zahira akwai kwalliya da take bayyana wa zinatun batina sannan akwai kwalliya da take boye idan aka ce kwalliya da take boye la yaraha illa zawji babu mai kanin wannan kwalliyar sai dai mijinta wannan shine wato kwalliya na boye fa amma zinatu zahira amma kwalliya da take bayyane shine kamar mayafin da ta sa ko hijabi da ta sa ko zani da ta daura kaga wannan kwalliya ne wanda ya bayyana kowa ya ganta zai gane wa amma zinatul batina kwalliya na boye shine wanda Allah ya ce kar wani ya gani sai wasu mutane da aka kirga amma kwalliya na bayyane babu laifi dan wasu sun gani saboda haka anan da kwalli wasiwaru da warwaro wal khatamu da zobe wannan duk sun shiga kwalliya na boye saboda asali ba a son ganin jikinta wannan shine fahimtar Abdullahi bin Mas'ud gaba ɗaya jikinta ba a son gani shi abinda Allah ya halatta a gani shine kwalliyar da ta bayyana wanda kwalliya da ta bayyana ko shine suturar da ita ta sa inda ba inda za a yi ta hana mutane su ga irin rigan da ta sa ko irin hijabin da ta sa ko irin khimar da ta sa a kanta wannan ba za ta iya hanawa ba wannan fahimta ta Abdullahi bin Mas'ud tana da magoya baya haka nan fahimtar abdullahi bin abbas da kuma fahimtar abdullahi bin umar cewa fuskar mace da tafukanta ba wato ba ba al'aura ba ne don haka mace tana nuna su wannan fahimtar waɗannan sahabbai kenan da wannan fahimtar galibi akasarin malamai akan ta suke akasari hatta malaman tafsiri da yawa da malaman fikihu idan ka buɗe littafai za ka gani ana cewa fuskar mace da tafukanta ba laifi ba ne wato ba al'aura ba suna cikin abin da Allah ya ce illa ma bahara min ha sai dai kwalliyar da ta bayyana amma shi abdullahi bin masudi ya ce la fuskar mace ba kwalliya ba ne halitta ce hannun mace ba kwalliya ba ce halitta ce idan aka ce kwalliya ana nufin wato wani abu da mace ta ƙara ma jikinta na ado ko dai ta wajen eh, zobe da sauransu don haka anan da fuskarta da hannuwanta duka al'aura ne to wannan fahimtar ta fi ƙarfin hujja babu shakka fahimtar abdullahi bin Maso. kuma akwai malamai da dama hatta mazhabobi manyan mazhabobi na fikihu din nan akwai malamai da yawa waɗanda suke da wannan fahimta la shakka idan ka dubi littafin na fiqhiyya na mazhaba ta al-Imam Malik shafi na 294 ka gani haka na asharh as-saghir a juz'i na farko shafin 401 in ka dawo ga masabar al'imamu abu hanifa nan ma akwai waɗanda suke tabbatar da wannan fahimta ta abdullahi bin mas'ud wanda yana hashiyatu ibnu abidin a juzi na farko shafi na 407 hatta masabar ta al'imamu shafi'i nan ma haka kamar littafin al'imamu nawawi raudatu talibin yana juzi na bakwai shafi na 21 in ka dawo masabar al'imamu ahmad bin hanbal wanda ne zahiri fahimtar Al'imamu Ahmad Al'imamu Ahmad yana da fahimtar Abdullahi bin Mas'ud wato duka jikin mace al'aura ne ba a halatta a ga fuskar mace ba ba a halatta a ga hannuwanta ba ko ina haramun ne ganinsa sai dai suturan da ta sa wanda shine ya bayyana wannan yana cikin al-mughni na ibnu kudama mujallal na bakon shida shafin 559 haka nan kitabul insaf wanda shi ma littafin masabar al-imam ahmad ne yana mujallal na farko shafi na 452 wato akwai dalilai waɗanda suke karfafa cewa duka jikin mace al'aura ba wai fuskanta da hannuwanta an ware na'am ba shakka akwai wannan fahimta kuma ita ce fahimtar ma da tafirin jaye akasarin malamai suna da tafiya akan wannan musamman malaman tafsiri da malaman fikihu ma fahimtar abdullahi bin mas'ud ta fi karfin dalili hujja na ɗaya da yasa abdullahi bin mas'ud ya ce illa ma zahara min ha nan ba jikinta bane illa ma zahara min ha adon da ta yi ne domin Allah yana magana akan ado ne ba jikin matar ba Allah tabaraka ta'ala yana magana akan ado ne wala yubdina zinatahunna kada mata su bayyana ado ba ma jikin nasu ba sai Allah ya ce illa ma zahara min ha kaga kenan ana magana ne akan hijabin da ta sa ko rigan da ta sa ko zani da ta daura wanda shine ma zahara min zina abinda yasa Abdullah bin Mas'ud yake da wannan fahimta domin da farko Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna lalle ne mata yulqina shine buribna yulqina uh, humurahunna ala juyubihinna wato Allah yana cewa mata su sake wato kallabinsu ya zamanto ya rufe wuyansu wuyan mace shi ake nufi da aljaibu juyubihinna wato wuyan rigunansu Allah madaukaki ya ce mata su sake ainihin kallamin da suka sa har sai ya rufe wuyansu fa amara bi sadalil khimar ala jaybi idan Allah ya ce mata su sake wato kallabi ya rufe fuska ya rufe wuyansu idan aka ce ya rufe wuyansu ai kaga zai fara rufe fuska shine bayanin Abdullahi ibn Mas'ud ya za a rufe wuya fuska na bude shi yasa malamai ke cewa idza amara bi sadl al khimar ala al jayb kaga kenan yashmalu al wajha min babin aula kaida ne idan aka ce mace ta rufe wuyanta to fuskar ta ma zai rufe kenan walam yadhkur al wajha li anna al khimar sayughtihi man nan ba a ce ta rufe fuskanta ba aka ce ta rufe wuyanta ba sai an fada ba sai ka sani bayan da za ka yi rufe wuyan nata wato sai dai idan ta rufe fuskanta wannan wanda fahimta guda ne ibn hajar yana bayyana siffar da mata ma suka yi wanda za mu ji a nan gaba insha Allah illa dai babban abu shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni mata su rufe wuyansu eh, kamar yadda ya zo cikin tafsirin al-Imam yana fassara wannan aya kana min adatin nisa'i fil jahiliyya izharu ba'd al-mafatin allati yajibu satraha a zamanin jahiliya, al'adar mata ita ce su rika bayyana sassan jikinsu wanda ya kamata a rufe sai su bayyana ya ce a zamanin jahiliya wa zalika tahta raqaba inda futhatul qamis a zamanin jahiliya maimakon mace ta rufe wuyanta sai ta bude sai a mata riga wato rigar sai ta zama to mai fadin wuya idan ya zama yana da fadin wuya za ta zama ana ganin nonon ta kenan kaga wannan zamanin jahiliya kuma ya sake dawo ba. saboda ai har yanzu ma haka matan suke yi za ta bar nononta ana gani shine sai Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna lalle ne mata su sake kallabin su ya rufe wuyan rigunan su wato Allah ya ce su rika rufe wuyan rigunan su kar a ga ainihin nonon mace وذلك تحت الرقبة عند فتحة القميص التي تظهر من حقه يعني أن يستتر ya kamata a ce mace ta rufe ainihin wuyan riganta wanda wannan shi ke nuna cewar mace ta fito da nononta a gaban jama'a tana ba ma yaro shi ma ya saba matsa'ida ga Allah ya ce ta rufe wuyanta ke don ba a son ma a ga saman wato ba a son a ga jikinta al'imamul buhari ya yi babi musamman saboda fassara wannan aya babi waliyar duribina bi kumurihinna ala jiyo bihinna fassarar wannan wurin. yace babi akan cewar Allah mata su rufe wuyan rigunansu wato da kallabinsu su sake kallabinsu yadda zai kai ga rufe wuyan rigunansu ba a son a ga rigar mace a ga wuyan a fili sai kawo hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wato aisha ta ba da labari wanda hadisin al-imam ya kawo shi lamma nazalat hadhihi al-aya a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna lalle ne mata su sake kallabin su ya rufe wuyan rigunan su Aisha tace akhadna usurahunna fashaqqaqnaha min qibal al-hawashi faqtamarna biha sai mata suka kama zannuwan su ta kasa ta kasan zannuwan suka keta suka tsaga suka fitar da kallabi daga cikin waɗannan zannuwa ya zamanto sun ɗaure wuyan nasu ta inda ba a ganin wato jikunansu aisha take ba da labari yadda sahabban annabi suka amsa a lokacin da Allah ya yi wannan umarni akwai riwayar da sai da aisha ta yi addu'a ta ce yarhamullahu nisa almuhajirati al'uwa ya Allah ka yi rahama ga matan muhajirai na farko aisha ta ce Allah ta musu rahama wato ta tuna biyayyen da suka yi ma Allah shi yasa kake musu addu'a lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna lalle ne mata su rufe wuyan rigunan su da ragowar kallabin su shaqqaqna aknufa murutahunna faqtamirna biha ya zaman to sai suka tsaga wato ainihin zannuwansu da suka tsaga he suka sai suka daure wuyan nasu da shi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4102 akwai riwayar safiya bintu shayba da ta bada labarin ita aisha safiya tace zakarna inda aisha nisa a quraish wa fadlahunna wata rana mun je wajen aisha ita wannan safiya tana cikin tabi'ai take da labari wata rana mun je wajen aisha sai muna magana game da matan muhajirai matan shawa. kamar yadda za ka zauna kuna tattauna falalan sahabbai a ce ai na abubakar yana gaba da kowa sai umar sai kaza sun zauna gidan aisha sai suna tattaunawa game da matan muhajirai tunda mata ne su ma sai suna magana akan matan da suka fi daraja a cikin sahabban manzon Allah su ne matan Qurayshawa wato al-muhajiru matansu shine tana suna tattaunawa din nan sai ita Aisha ta katse musu zancen tace inna quraishin lafudaba babu shakka quraishawa manyan mutane ne walakin ne wallahi ma ra'aytu afdala min nisa'i min nisa'il ansar Aisha tace amma ni wallahi na rantsa da Allah ban taba ganin matan da suka fi daraja irin matan musulman Madina ba ji aisha tana gaya musu wato su suna tattaunawa suna ganin kamar ta sashin maza ne ta sashin maza almuhajiru na su farko kafin al'amsar ko da ta wajen falala ne wanda haka Allah ya jera a cikin alkur'ani to sai suna tattaunawa akan matan ma haka ne matan ma matan da suka fara hijira suna gaba da matan madina suna tattaunawa sai aisha ta ce eh matan makka matan da suka fara hijira matan ƙurishawa suna da falala ba shakka amma aisha sai da taranta ta ce wallahi ban taɓa ganin mata waɗanda darajarsu ta kai na matan sahabban manzon Allah mutanen Madina ba ji aisha kaga aisha tana ganin matan al'ansar darajarsu ta tsara matan al-muhajiru sai ta bayyana dalili ta ce a shadda tasdikan bi jilla, matan madina sun fi tsananta gaskanta littafin Allah akan matan maka wala imanin bitanzil matan madina sun fi gaskan sun fi imani da ayar alkur'ani fiye da imanin da mutanen mata almuhajirat wato suke ci sai ta bada misali ta ce kaga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta suratul nur wani ya zuribna bi kumurihinna ala bihinna lokacin da Allah ya ce mata su sanya kallabi wato ya rufe ainihin wuyan rigunansu shi shine alkhimar fanqalaba ilai Hinna. lokacin da Allah ya saukar da wannan aya maza suka dauki ayoyi suka koma gidajensu suna zuwa kowane mutum sai ya gaya wa matarsa ya ce Allah ya saukar da aya fa kun ji ga abin da Allah ya ce walli na bi khumurihinna ala juyubihinna wannan ya tafi gida ya gaya wa matarsa wancan ma ya tafi gida ya gaya wa matarsa yani ma ma unzila fiha ayoyin da Allah ya saukar na alkur'ani ne Aisha ta ce to abin da ya sa na gaya muku babu mata da ke da imani kamar matan Madina ma min hunna imra'atun illa qamat ila mirqiha duk matar da mijinta ya zo gida ya ce mata Allah ya saukar da alkur'ani ya saukar da aya ya ce mata su rufe wuyansu sai ta ɗauki zanin ta tsaga nan take kamar sun haɗa baki in ji aisha fa asbahna da gari ya waye aka zo sallar asubahi sai gashi sun zo da uniform in ji aisha kuma sai ka ɗauka kamar mitin suka yi fa asbahna yusallina subha mu'tajiratin sai gashi sun hadu a sallar asubahi matan madina kaf wato kawunan su sun nada yanda ka san an yi rawani saboda kallabin da suka daddaura ka anna ala ru'usihin algirbana aisha tace in ka dubi masallacin sai ka dauka hankaki ne suka sauka akan matan madina wato saboda yanda suka yi aiki da umarnin Allah gaba ɗayan su sun rufe wuyan su kuma da kallabin wato sai Allah ya nufa da yake bakin launi a wannan lokacin suka yi amfani da shi kowace mace sai ta tsaga zaninta zanin kuma baki ne launul girba na shi sa'a isa ta Aisha ta bada misali da hankaka hankaka saboda launin sa baki ne to galibin zannuwan nasu bakake ne sun tsaga sai mace ta yi kallabi da shi ta rufe wuyanta yadda ka san mutane ke naɗa rawani haka matan suka ringa yi fa asbahna yusallina subha mutajiratin walaunin launin gurabi ce shi yasa Aisha ta take bada misali da hankaka in ka dubi masallacin kai ka dauka hankaki ne suka sauka akan wasu mutane wato saboda launin ainihin kallabin matan Madina saboda amsa umarnin Allah baraka wa ta'ala da suka yi kuma al Abu Dawud ya ruwaito hadisin ita wannan matar Safiya bintu Shaiba, kamar yadda ta bada labarin hadisin Aisha hakanan ta ta bada labarin hadisin Ummu Salama ita ma ummu salama matar manzon Allah ce safiya tace lamma nazalatil ahzab wannan kuma ba ita wannan ayar bane safiya bintu shayba tace lokacin da Allah ya saukar da aya ta 59 na suratul ahzab yudnina alaihinna min jalabibihinna a gaya wa mata su sassauta jallabiyarsu yadda jallabiyar za ta ringa jan ƙasa kharaja ul ansari ka anna ala ru'usihin al-girban min al-aqida nan ma haka ta bada labari wanda ummu salama ita ma ta bada labarin haka din kamar yadda Aisha ta faɗa wato matan Madina sun taho masallaci sun rufe wuyansu da bakaken wato kyale da suka tsaga suka rufe suka yi kallabi da shi kuma suka rufe wuyan nasu wato launin baki ne hadisin ummu salama shi ma yana sahihu abi dawud hadisi na 4101 kaga a wannan hadisai waɗannan hadisai da muka karanta aisha ta yaba wa matan almuhajirun al'uwal matan muhajirai na farko ta yaba musu sannan kuma ta yaba wa matan madina sai ka ɗauka to wane ne gaba shi ne ibn hajar ya ce yamkin jam'u bainar riwaya ta yi bi annan nisa al'ansar ba darna ila zalika ba shakka su ma matan almuhajirun al'awwal uwan uwal su ma sun yi sun bi umarnin Allah amma abinda Aisha take cewa matan musulman Madina sun fi gaggauta bin umarnin Allah su suka fara gaggauta biyayya ga Allah ta wajen aiki da wannan ayar kafin matan almuhajirun shine ibnu hajar yace wa sifatu zalika an taba alkhimara ala ra'siha wa tarmiyahu min aljanib alayman alal atiqi mace za ta sanya kallabin idan ta rufe kanta sai ta jefa gefen wato gefen ainihin kallabin nata ta gefen hagu in ta jefa ta gefen hagu kaga ta rufe wuyan nata kanta na rufe wuyanta na rufe wa huwa taqannu' wannan shi ake nufi da at-taqannu' wanda mata suna yin har yanzu mace ta yafa khimar in ta yafa khimar sai ta jefa gefen nan ta hagunta kaga in ta yi haka fuskar ne kadai za a gani amma ta rufe wuyan nata wanda shi ma ya dace da abin da magabata suka fassara wannan aya da shi kanu fil jahiliya tusjilu almar'atu khimaraha min wara'iha a zamanin jahiliya idan mace ta sa khimar sai ta jefa ainihin jelan khimar din ta baya sai zama ana ganin wuyanta wa takshifu ma qaddamaha fa umirna bil istitar sai aka yi musu umarni su rufe wuya Walhimaru khimaru lil mar'a kal imamati rajul idan aka ce al khimar inda Allah ke umarni da shi wal yabribna bi khumurihinna al khimar kamar rawani ne ga maza babu bambanci in ji ibn hajar yanda ka ce rawani ga namiji haka al-khimar yake ga mace so idan Allah ya ce mace ta rufe wuyanta da khimar kaga ana nufin kallabin da ke kanta ta tabbata ya yi faɗi yadda za ta rufe wuyanta ba a ganin shi to wannan dalili na farko wanda ya sa aka samu malamai da ke ganin idan an ce mace ta rufe wuyanta to kaga ke na rufe fuskan nata ya fi kusa domin menene a wuyanta na kyau wanda babu shi a fuskanta jama'a sun fi sha'awar ganin fuskar mace akan wuyanta idan Allah zai ce mace ki rufe wuyanki to fuska fa wannan dalili guda kenan dalili na biyu wato shine aya ta 53 ta suratul ahzab wanda Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy ayyuhallazina فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعدين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتم متاعا فاسألوه شيئا أو تخفوه إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء حليم فإن الله تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان به عليما wato wannan aya ta suratul ahzab aya ta 53 ita ma tana cikin dalilai waɗanda suka sa abdullah bin masud yake cewa fuskar mace da hannuwanta suna cikin al'aura ba sa cikin ado da aka halatta wa mace ta nuna ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabi kada ku rika shiga gidan gidajen wato gidajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa an yu'zana lakum sai dai fa'ida an muku izini ila ta'amin zuwa ga cin abinci idan an kira ku ku zo ku ci abinci wannan ba laifi gaira naziri na inahu amma ba wai ku zo ku shiga gidan ku zauna kuna jiran nunan abincin ba kuna jiran abinci ya nuna a baku walakin idza du'itum fadkhulu idan an kira ku ku shiga in ba a kira ba kar ku shiga fa idza qa'imtum fantashiru idan kun ci abincin kuma idan an kira ku kun ci abincin to sai ku wace kowa ya fita wala musta'anikin li hadithin kar ku zauna kuma kuna ɗebe kewa ta zance musta'anisi na bil hadisi kun zauna bayan an gama cin abinci kuna hira Allah ya hana inna zalikum kana yu'zin nabiyya wannan abin da kuke yi yana cutar da annabi fa yastahi minkum shi annabi yana kunyar ku wallahu la yastahi min alhaqi Allah ku baya kunyar fadan gaskiya don haka ba daidai bane abin da kuke aikatawa Allah yana tsananin son annabi wato duk abin da zai bata ran annabi Allah tabaraka wa ta'ala yana maganin sa kaga akwai wani abu da sahabbai suke yi matalauta a wannan lokaci waɗanda ba su da abinci suna saikin lokacin girki idan suka tabbata lokacin girki a gidan annabi yayi to sai a shigo a zazzauna tun girkin ma bai kare ba ana kuma hira ana hararan tukunya lokacin da aka gama aka ba su bayan sun cin kuma ba za su tafi ba a zauna kuma a ci gaba da hira to wannan abin annabi ba ya son shi amma ya kasa hana su saboda kunya Allah ka sami koyi da manzonka wai za su hunna mata'an shine Allah ya ce to kuma in ma za ku tambayi matan annabi wani kaya za ku tambayi matar annabi wani abu fas'aluhunna min wara'i hijabin ku tambaye su a bayan hijabi a bayan shamaki ba kwa ganin su ba kwa ganin fuska sai dai ta baka akwai labule tsakani zalikum aqharu liqulubikum wa qulubihinna hakan shi yafi tsarkaka zukatanku da nasu yin haka shi yafi tsarkaka zukatanku da kuma zukatansu idan Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da irin wannan doka a gidan annabi mu kuma an ce mu koyi da manzon Allah ashe kaga kenan da mu ake wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah baya halatta gare ku ku cutar da manzon Allah ku yi wani abin da zai cuci annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji zafi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan kuma kada ku auri matansa a bayan ya tafi har abada wannan ayar ita ce ta haramta a auri matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan annabi ya sake ta kafin ya rasu idan manzon Allah da kansa ya saki matan kafin ya rasu kana da damar ka aura amma idan manzon Allah ya rasu shi sa aka ce min ba'dihi rasuwa yayi ya bar mata ita wannan mata ba a auren ta har abada saboda matar manzon Allah ne a gidan aljanna inna zalikum kana inda Allah azima wannan abin da kuka aikata wato yana da girma a wajen Allah inda Allah azima wannan shi ya nuna wato darajar annabi Muhammad a wajen Allah idan zai zama ga wani abu da aka yi na kuntatawa ga annabi sai abin ya zama yana da girma a wajen Allah kaga Allah ya karbe wannan cutar wanda ake wa manzonsa in tubudu shay'an aw tukhfuhu Allah yace in kun bayyana wani abu ko kun boye shi fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima to shi Allah ya kasance masani ne game da dukkan komai kaga ya nuna in ma akwai abin da zaka boye a zuciyarka to ka rika tunanin Allah fa baka boye masa mashiyan ya sani ba abin da yake buya ga Allah to da a ce kallon fuska da kallon tafukar hannuwan mace mubahan halal ne lama amarahum Allah ta'ala an yas'aluhunna min wara'i hijab da Allah bai ce idan za ku tambayi wani abu za ku tambayi matar annabi wani abu ku tambaye ta a bayan hijab a bayan shamaki inda aka ce fuskarta halal ne a kalla tafukanta halal ne a gani ba ma'anar hijab a nan dalili na uku wato a suratul ahzabi aya ta 59 Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika ayyuhan nabiyyu ta hamsin da tara ta suratul ahzab tana nuna cewar da fuskar mace da hannuwanta al'aura wanda shi ne yana cikin dalilai na uh, abdullahi bin masudi da waɗanda suke tare da fahimtarsa wanda mun kirga malamai da dama malaman suna magabata ya ayyuhan annabiyu, ya kai annabi kulli azwajika ka gaya wa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wani nisa'il mu'minina da matan mu'minai kaga Allah ya hada su a hukunci dai ko da matan annabi da ƴaƴan annabi da matan musulmai duk hukuncin su guda ne yudnina alaihinna min jalabibihinna su sassauta wato ainihin jallabiyar da suka sanya jallabiya ita ce jilbab ita ce jalabi jam'unta jalabi bihinna yanda in ka dubi tafsirin ibnu atiyya tafsirin al-imam al-qurtubi al-jilbab jilbab shine thawbun akbar min al-khimar kaga can a suratul nur Allah yana magana akan al-khimar wal yabribna bi khumurihinna al-khumur <clears throat> wato kallabi ne yana rufe kan mace zuwa wuyanta amma idan aka ce alkhima jilbab wanda wannan aya ta suratul ahzab aya ta 59 tana magana ne akan jilbab shine yudnina alaihinna min jalabibihinna jalabibihinna aljilbab malamai suka ce saubun akbar min alkhimar min al ah, min alkhimar domin wancan alkhimar kallabi saman mace yake rufewa amma idan aka ce jilbab yana rufe mace ne gaba dayanta wanda shine bayanin abdullahi bin mas'ud da kuma abdullahi bin abba suna cewa rida'u mayafi ne mayafi ne gaba daya shine a lokacin ake kiransa jilbab yani saubun akbar min al-khimar ya dara al-khimar ya dara kallabi shi kallabi yana rufe saman mace amma jilbab mayafi ne da mace za ta lulluba da shi gaba dayanta والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن الإمام القرطبي يتي تفافي ما يافي idan mayafi ya rufe jikin mace gaba ɗaya sunan shi jilbab ba dole sai riga ba idan riga ne ya rufe jikin mace gaba ɗaya to shi ma ya zama jilbab to abin da Allah ya ce mace in za ta sa jilbab ta sassauta shi yanda zai rufe jikinta gaba ɗayan shi zalika adana an yi orafna abinda ake so shine mace ta rufe jikinta ta yanda ba za a iya gane wace ce ba fala yuzaina bare a cutar da ita wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai Allah ya yi umarni ga matan annabi da 'ya'yansa da matan muminai an yi dunina alaihinna min jalabibihinna jilbabul mar'a shine mula uh, mula'atuha wanda shine ake nufi da as-sawbul wasi' mayafi da ya zamanto mai fadi wanda yake rufe jami'al badan duka jikin mace tunda Allah ya yi umarni ga matan annabi da da yaransa da matan muminai wannan umarni wajibi ne Allah yake zalika adna an yu'rafna me hikimar jilbab kar a gane mace kar a gane mace kenan ba za ta nuna fuskanta ba ko duk kayan da mace za ta sa idan dai har ta bar fuskanta a fili za a gane ta ce da Allah ke magana ta lullube jikinta da shi shi ne shine yace yudnina alaihinna min jalabibihinna ya ƙarshen magana da ke cewa zalika adina an yi orafna wanda hikimar ita ce kar a gane mace don haka yasa sanya jallabiya ga mace ba ra'ayi ba ne, umarnin Allah ne in aka ce jilbab ana nufin riga mai faɗi. don haka ba dole sai ya zama to rigar hijab yadda mata ke magana a kai ba idan aka samu riga mai fadi ko mace ta nan da mayafi mai fadi wanda a zamanin manzon Allah mayafin ana kiran sa jilba matukar dai ta rufe jikinta gaba ɗaya shikenan makasudin eh, abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi kenan tunda annabi eh, Allah ya yi umarni ga matan annabi da ƴaƴansa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika kaga kenan hijabi ga mace ba ra'ayi bane farilla ne qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai su sanya hijabi wannan hijabin kaga maganar ah, ba ra'ayi bane bare mace ta ce zan iya ajewa saboda ka kai tafiyarta don haka yasa malamai suka rubuta littafai musamman akan hijab akan hijabi shin ra'ayi ne ko kuwa addini ne ba ra'ayi ba tun daga umarnin Allah ga annabi Muhammad ya ayyuhan annabi ya kai annabi kulli azwajika ka gaya wa matanka ashe kaga ba ra'ayi gaya wa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai don haka wajibi ne matan musulmai su kiyaye dokokin Allah waɗannan dokoki da Allah ke magana akai kada mace ta bar wuyanta ana gani idan za ta sanya sutura ta tabbata ya rufe jikinta gaba ɗaya har ƙasa shine yudinina alaihinna min jalabibihinna amma sai mace ta sanya a tiket sai ta dangale kafa wato duk abin Allah ya faɗa shedan yana neman musulmai su yi akasin shi akasi ba daidai da yanda Allah ke so ba shi namiji ana son ya dangala kayansa mace fa ta rika jan kayan a ƙasa, sai aka canza yanzu namiji shi ne wanda yake jan nashi sutura macefa sai ta dangala kayanta kaga shaitan sai ya sa aka yi canji Allah ka tsare mu abu na hudu shi ne Allah ta wuce ala a karshen wannan aya da muke fassarawa suratun nur aya ta 31 a karshen ta Allah madaukake ce wala yadribna bi arjulihinna kada mata su rika buga ƙafafunsu. liyulama ma yukhfina min zinatihinna saboda su sanar da abin da suka boye na adonsu in an mace na tafiya ba a san ta ringa bubbuga kafanta sautul khalkal wanda shi ma malaman tafsiri sun ce a zamanin jahiliya mata suna haka akwai sarkan kafa sarka da mata ke sawa a sawaye ko zobe da sauransu wannan ado ba haramun bane hatta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matansa wanda suna sanya sarka a kafafunsu zobe duk wannan ado na mace ne ba laifi ba ne amma da ba a so shine da Allah ya ce mace in tana tafiya ta ringa buga kafan dan namiji ya ji karan wannan sarkan da ta sa kaga wata hanya ne na jan hankali gashi dai ta sa hijabi mai kyau sannan ta rufe jikinta amma cikin suturan naka ai akwai sarka ka ka zo wucewa sai ta buga kafa saboda ka ji ainihin karan sarkar kaga ta ja hankalinka to wannan abin da ta aikata haramun ne to idan Allah subhanahu wataala yana cewa kada mace ta buga sawayenta li'annahu yunabbihu ila mawdi'iz zina tana tafiya kar ta buga sawayenta bare wato ta dauki hankalin wani wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya haramta mace ta aikata dukkan wani abin da maza wato za su yi sha'awarta ko za ta ja hankalinsu a kai dalili na biyar wanda dalilan suna da dama amma dalili na biyar wanda malamai suke bayarwa game da cewa duk jikin mace al'aura ne fuskarta da hannunta wannan ko da dai ya zo a fahimtar waɗansu sahabbai ma fahimta ta abdullahi bin masud al'aura ne hadisin abdullahi bin masud domin akwai hadisin da shi kansa ya ruwaito daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace innal mar'ata awratun innal mar'ata awratun lallai ita mace al'aura ce idan aka ce mace al'aura ce kaga ya nuna dukkanta gaba ɗayanta ba a son a ga ko'ina wannan hadisin na abdullahi bin masud annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya faɗa manzon Allah ya ce fa'iza karajat ita sharafa har shaitanu idan mace ta bar gida sai shaitan ya daga darajanta wa aka ma ta kunu min wacce rabbiha inda mace take zama mafi kusanci da dacewa da fuskar Allah mahaliccinta wahiya fi qa'ri baitiha shine idan tana zaune wato a tsakar ɗakinta idan mace tana ɗakinta to fi zama kusa da Allah a riwaya ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud yace wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha mafi kusancin yanda mace ke zama kusa da Allah lokacin da mace ta fi zama kusa da Allah shine idan tana zaune a dakinta hadisin yana irwa'ul galil hadisin 273 sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1173 sahihul jami'i sagir hadisi na 6690 haka nan silsilatu sahiha hadisi na 2688 wannan hadisin shi abdullah bin masud ya ce annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mace gaba ɗayanta al'aura ne sai abdullah bin masud ya kasance a rayuwarsa yana karantar da wannan hadisin abdullah bin masud ya ce innaman nisa'u auratun ai mata da kuke gani gaba ɗayansu al'aura ne ji abdullahi bin masud ya ce innal mar'ata la takhruju min baitiha ku dauki misali mace takan bar gida idan ta bar ɗakinta wa ma biha min ba'sin ba ta da wata damuwa na akida tana da kyawun hali tana da akida tana biyayya ga Allah da manzo ta fito daga gida kuma za ta tafi ne tafiya ta larura fa yastashrifu laha shaytanu amma duk da haka shaytan sai ya daga darajanta wato ta bar gida ne fa ba wai a hanya na laifi ba ta bar gida hanyar da shari'a ta yarda mata an yarda mace ta sada zumunci an yarda mace ta tafi ko da asibiti ne a larura da sauransu to da amma fitan nata dinnan sai shedan ya daraja shi fa kulu sai shedan ce innaki la na bi ahadin illa a'jab a'jabtihi da zaki wuce ta gefan wani ai da yayi sha'awa kaga shedan ya fara sa mata tunani wa innal mar'ata la talbasu siyabaha mace tana sanya suturanta fa yuqalu sai a ce aina turidina ina zaki fa taqulu za ta ce a'udu maridan zan dai gaida mara lafiya au ashhadu jinaza ko zan halarci sallar jana'iza au usalli fi masjidin ko zan tafi sallah a masallaci shine sai Abdullah bin Mas'ud ya ce na'am kaga waɗannan ayyuka duka shari'a ta halarta. halal ne ga mace ta je gaida mara lafiya halal ne ga mace ta je ta halarci jana'iza halal ne ga mace ta je sallah a masallaci sai ya ce wa ma abadati imra'atun rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha amma dai babu inda mace za ta bauta ma Allah mahaliccinta kamar a ce ta bauta ma Allah a ɗakinta bata bar ɗakinta ta tafi wani guri ba wannan hadisin na Abdullah bin Mas'ud yanda yake ta karantarwa hadisin yana sahihu targhib hadisin 348 sannan akwai hadisi sahabi na biyu shine Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar shi ma ya ba da labarin hadisi mai kama da haka Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'atu auratun ita mace al'aura ce idan aka ce mace al'aura ce kaga babu wani yanki na jikinta da zaka ce banda nan manzo Allah ya yace almar'atu auratun ita mace al'aura ce wa innaha idza kharajat istashrafaha ash-shaytan kamar yanda yazo a hadisin Abdullah bin Mas'ud wa annaha la takunu aqraba ila Allah minha hafi qa'ri baytiha a hadisin Abdullah bin Mas'ud manzon Allah yace mace ba ta zama kusa da Allah sai fa in ta zauna a daki wato idan mace na neman kusantar Allah to zaman daki shi yafi shi ma hadisin abdullahi bin umar ya inganta yana sahihu targib hadisin 344 kaga an samu hadisin abdullahi bin mas'ud an samu hadisin abdullahi bin umar yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba babun fil ghaira wa ma zukira fiha hadisin abubakar bin abdurrahman ibn al-harith shi wannan yana cikin ahadul fuqaha as-sab'a ɗaya daga cikin masana fikihu a zamanin tabi'ai manyan malamai bakwai da aka yi a tarihin duniya wanda ba yi kama ba wannan malamin yana cikinsu waɗanda ke zaune a madina madinatul munawara shi wannan malami abubakar bin abdurrahman ibn al hari ya ce kullu shay'in min al-mar'ati auratun duk wani abu da ke jikin mace al'aura ne hatta zufuruha hatta zufuraha hatta faracin wato farcenta farcen mace shi kansa al'aura ne wanda in ka dubi kitabun tamhid na ibn abdulbari yana sharhin muwatsa idan al'imamu malik ya kawo hadisin sai eh, abdullahi bin umar na cewa almar'atu auratun mazan allah ya ce ita mace gaba ɗayanta al'aura ce to a kitabun tamhid ibn abdulbari a mujallar na shida shafin 363 ya ce wa ma ja a fihimin kaunin mar'ati aura يدل على على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم الأورا إذا أكتشي ما تجبا al'aura ne so kaga kenan rufe ko ina a jikinta shi ne tilas tunda babu wani gefen da ba aka ware shi aka ce ba al'aura bane so amma kamar yadda muka faɗa wannan fahimta ce kashi biyu fahimta guda ta malamai wanda ta samu fahimtar sahabban manzon Allah akwai Abdullah bin Abbas akwai Abdullah bin Umar akwai manyan tabi'ai waɗanda suke ganin fuskar mace da tafukan hannuwanta ba al'aura ba ne in ka dawo hatta su ibnu taimiyya da dama malamai suna da wannan fahimta manyan malamai akwai kuma malaman da suke ganin ita mace gaba ɗayanta al'aura ce babu wani tashin jikinta da aka halatta wato ta nuna in ka ji allah maɗaukaki yana cewa ta nuna ado da ya bayyana ba jikinta ba ne shine abinda Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa wannan fahimtar ta fi karfin hujja Allah subhanahu wataala ya karfafa mana imani da abinda Allah ya shar'anta mana shi a cikin alkur'ani to sai Allah ya ce ya kirga wannan shine abu na hudu da yazo a cikin ayan nan Allah ya kirga mutanen da mace za ta nuna musu adonta mutanen da mace za ta iya nuna musu ado Allah sai ya kirga su ko da ke ba duka bane amma don akwai waɗanda ba a kawo ba kamar kawunai babbanni Allah tabaraka wa ta'ala bai kawo su a cikin wannan ayan ba amma waɗa yana nuna dai idan mace tana da wani ɗan uwa wanda maharami ne babu laifi don ta nuna masa ado wato Allah ya tabbatar mana ba kowaye ya kamata mace ta yi mar ado ba to wannan a zamanin zamanin sahabbai kenan a zamanin yau kuwa mata ba su yin adon dan maza sai dan waje to wannan shine haramun haramun ne dan da farko Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada su yadda su bayyana adon su illa ma bahara mika sai dai abin da ya zama dole sai an gani kamar rigan da ta sa hijabi launin sa to wannan shine sai Allah ya sake maimaitawa wala yubdina zinatahunna kada mata su bayyana adon su illa li bu'ulatihinna sai fa ga mazan su inji Allah subhanahu wataala an fara da namiji miji shi ake nufi da ba'd ma'anahu az-zakaru min az-zawjayn kamar yanda yazo cikin eh, littafin lisanul arab na ibnu manzur a juz'i na 10 shafi na 58 al-ba'lu wato shine miji kamar a ce az-zawju la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kada mata su bayyana kwalliyansu kada su bayyana adonsu sai ga mazajensu mazajen aure wato mace in ta yi ado to ta yi wa mijinta au aba'ihin na ko iyayensu idan mace ta yi ado domin mahaifinta wannan ba laifi ba ne au aba'i bu'ulatihin na ko kuma surukansu iyayen mazansu idan mace ta yi ado sai surukinta wato baban mijinta sai ya ga wannan adon ai ba laifi ba ne tunda baban miji ta maharami ne ba za ka aure shi ba har abada aw abana'ihin na koko su idan mace ta yi ado a gida sai ta ya gani wannan babu laifi shi ma tarbiyya ne aw abana'i bu'ulatihin na koko ƴaƴan mazansu ƴaƴan maza ko da ba ɗanta bane idan dan mijinta ne ya zama maharami gare ta saboda haka idan ta yi wani ado ko ta yi kwalliya sai dan mijinta ya gani wannan ba laifi bane aw na ko ƴan uwansu kamar misali kaninta da wanta wanda su ake nufi da na ta yi kwalliya kaninta ya gani ko wanta ya gani au bani na ko ko ƴaƴan ƴan uwansu kamar misali dan kaninta da dan wanta ai kamar ƴaƴanta ne saboda ka ba laifi ne don ta yi ado sun gani au bani na ko ko ƴaƴan wato ƴan uwanta mata tana da ya mace mace tana da ɗa wannan babu laifi don ɗan ya ga adon da ita ta yi saboda ɗanta ne idan aka ce ɗanyarta ko ɗan ƙanwarta ai kamar ɗanta ne au nisa'ihinna ko ko matansu to wannan sai ya samu <clears throat> sabanin fahimta Allah ya kirga mutanen da babu laifi mace ta nuna musu ado anan sai ya ce nisa'ihinna ko matansu in ka dubi littafin tafsiri zaka ga fassara ta zo kashi uku haka na littafin fikihu me ake nufi da babu laifi mace ta nuna wa mace mace ta nuna wa mace wato ado ila salatatin li kulli min hadali kowanne akwai hujja da malamai suka bayar akai na farko al muradu bi zalika jami'un nisa'i ala al itlaq kowace mace tana da damar ta ga adon da mace ta yi misali idan mace ta yi kwalliya wata mace ‘yar uwarta ba laifi wani idan ta ga wannan kwalliya shi sa Allah ke nisa'ihin na kamar wato duka mata ko waɗanne iri suna da damar su gani wannan shi ne fasarar al'imam shari wanda yana kitabul kashaf mujallar na uku shafi na 236 haka ma ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an a mujallar na uku shafi na ya ce a sahihu indi anna zalika ja'izul jami'in nisa' da Allah madaukaki yace auni sa'ihin wato duk mata idan mace ta yi kwalliya duk wata mace halal ne ta ga wannan kwalliya kowace mace halal ne wannan fahimta ta farko kenan fahimta ta biyu arada bi zalika mu'minati faqat wa laysa jami'an nisa wasu malamai suna ganin da aka ce nisa'ihinna ai yana ishara ga cewar ba duka matan bane matansu da kamar ana nufin duka mata ne ba za a kawo lamirin ya koma kansu ba tunda har aka sanya lamiri yana gwada cewar mata musulmai idan aka ce nisa'ihinna babu laifi mace musulma idan ta yi kwalliya wata mace musulma ta gani kaga babu laifi amma banda mace kafira yani yani sanafun nisa'il mu'minati wanda shine fassara al-imam jassas al-litafin ahkam al-qur'an yana tafsirin ibnu atiyya الإضافة إلى ila النسوة niswa خصوصية khususiyya muayyana النسوة haula'in niswa da Allah yake aw nisa'ihinna da Allah ya ce awin nisa'i amma sai aka ce nisa'ihinna yana nuna cewar banda wasu matan sai dai mata musulmai wannan shine dalilin da yasa kaje wasu na cewa ba daidai bane mace kafira ta yi kitso wa mace musulma amma babu hujja akai illa dai kawai tawili da kuma la'akari da abin da Allah ya faɗa a wannan aya babu laifi don mace kafira ta yi kitso ga mace musulma saboda mata kafirai ba al'aura ba ne ga mata musulmai amma abin da malamai suka yi magana sharaɗi ne a samu amana sharaɗi ne a samu amana domin idan matar ba ta da aminci tana iya zuwa ta siffanta suran matarka musulma ga wani kafiri tana iya zuwa ta gaya ma wani kafiri ai a garin na akwai kyakkyawar mata ita ce matar wani saboda rashin imani tana iya fallasan al'amarinka wannan dalili ne yasa kaga malamai ke kyamar a ce mace ta kusanci kafira har ma tana mata kitso tana yiwuwa tunda su kafirai ba amana ne da su ba tana iya zuwa ta fallasa amma kuma ana samun masu amana din kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Ali Imran minhum man inta amanhu bi dinarin yu'addihi ilayka wanda ya nuna cewar ba duka kafirai ne suke cin amana ba idan aka samu kafira mai hankali mai amana babu laifi ta yi kitso ga mace musulma so anan fahimta ta uku kuma ta nisa'ihinna shine al-mukhtasat bihinna bi suhba wasu malamai na ganin da Allah madaukaki ya ce au nisa'ihinna yana nufin ita mace musulma idan ta yi ado to ba kowace mace aka yarda ta ga wannan adon ba me yasa aka ce nisa'ihinna ana nufin sai matan da suke da alaka da ita wato waɗanda suke da hulɗa da ita a gida kamar misali akwai wasu mata da ke hidima a gidan ko akwai wasu mata kishiyoyinta kaga ita ma sun haɗa zama a gidan ko ko ya zama to an yi wata bakuwa a gidan so waɗanda matan da suke wannan gidan sawa'un kunna muslimatin aw ghairu muslimatin ko da ba musulmai bane in dai zaman gida ya haɗa su babu laifi don sun ga adon da mace ta yi nan ma Allah madaukaki ya girga wanda wannan shi ke gwada maka nuna ado da mata suke yi ba karamin laifi bane shi fa Allah da kansa ya saukar da aya ya kirga mutanen da mace za ta nuna musu adonta sai ga shi wannan ka'idar ambata Allah ka samu dawo kan wato ayoyinka wato Allah madaukaki ya ce aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abubuwan da hannuwansu na dama suka mallaka musu wato ana nufin bayi kenan kaga kenan idan mace ta yi ado idan tana da bawa a gidan shi wannan bawan yana iya ganin adonta ba laifi ba ne tunda Allah ne da kansa ya halatta aw ma malakat aymanuhunna in ka duba tafsirin al-Imam tabari Jami'ul Bayan yace ikhtalafa ahlu ta'wil fi dhalika fa qala ba'dhum aw ma malikihinna to wanda shine fahimtar sa fa innahu la ba'sa alaiha an tuzhira lahum min zinatiha ma tuzhiruhu li haula'i kamar yadda mace za ta yi kwalliya mijinta ya gani haka aka halatta mace ta yi kwalliya bawanta ya gani ba laifi ne. akwai wani labari ma da Anas ya bayar Allah ya kara masa yarda Anas ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gida daya saboda haka ya ga al'amura da suka auku tsakanin shi da ‘ya'yansa ya ce an inna nabiya a ta fatima bi abdin an samu lokacin da annabi ya kawo bawa ya ba ma fatima ya taho gidan shi annabi da kansa ya taho gidan da bawa sannan ya danka ma fatima saboda wannan bawan ya ringa mata hidima kana kad wahaba kulaha, wato annabi ya mata kyautan wannan bawan قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب فاطمة تنا سنية وان ما يأتي الوكتين إذا كان عده رأسها إذا تعرف كنت لم يبلغ رجليها سيزم بيسا كفافون سيكا كفافون أتيلي وإذا قطت به رجليها إذا تسكودت ما يكون كسا تعرف كفافون لم يبلغ رأسها سيزم تو كنت كما ما يكون بزير فيها tana ta kici kici kasa wato tana kokari ya za ta wannan mayafin ya rufe ta manzo Allah yana kallo sai annabi ya ce mata a'a innahu laysa alayki basu me kike wahal da kanki babu laifi innama huwa abuki wa gulamuki ai mu biyu ne a gidan daga babanki sai bawanki inji manzo Allah kaga yana nuna bawan ta din nan ba laifi bane dan ya ga wato fuskar ta kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya haramta wasu su gani wasu su ga jikinta ba laifi bane babanta ba laifi bane ga jikinta eh, bawanta babu laifi dan ya ga fuskanta da hannuwanta wannan hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4106 ibn al-arabi eh, litafin ahkam al-qur'an yace wa atlaqa ulama'una al-muta'akhiruna al-qawl bi anna gulam al-mar'ati malaman mu sun tabbatar da cewa idan mace tana da bawa to shi wannan bawan yana cikin maharamai na ita wannan matar idan aka ce maharami ya hillu minha ma ya hillu lizil maharam duk abinda mace za ta iya nuna shi ga maharami tana iya nuna shi ga wannan bawa dama abinda mace take iya nuna ma wani maharami shine fuska da tafuka illa iyaka to kaga babu laifi don bawa ya gani wa huwa sahihu fil qiyas al kurtubi ya faɗa a tafsirin sa ka duba tafsirin suratul nur ayat da muke karantawa wato babu laifi dan mace ta nuna adonta gabawanta haka nan al-imam al-alusi a ruhun ma'ani ibn qudama a littafin al-mughni na bakwai shafi na 459 wace wa abdul mar'ati lahu nazaru ila wajhiha wa kaffaiha bawan mace an halatta masa ya kalli fuskar ita wannan matan ya kalli tafukan hannuwanta an halatta mishi saboda Allah ya ce au ma malakat aymanuhunna a wannan aya haka nan ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 111 ya ce Allah ya ce auni sa'ihinna au ma malakat aimanuhunna ya dullu ala anna laha an tubdi zinatal batina li mamlukiha wannan aya ta nuna babu laifi mace ta nuna adonta ga bawanta fa ya yaqtadi jawaz nazar al-abd ila mawlatihi kaga ya nuna idan mace tana da bawa bawan nan yana iya kallon fuskanta har ma yi magana da ita ta yi magana da shi وقد جاءت al-ahadith an samu hadisi da dama wanda cikin su shine hadisin annas da muka karanta wa haza li ajli al ba bawai? bawan mace yana cikin zawil mahram bane a'a yawan bukata saboda zama da ake da shi bawa yawan bukatu da ake da shi wajensa sa Allah ya sassauta hukunci لأنها muhtaja ila مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية shahidi. bukatar da mace take da shi wajen magana da bawanta ya fi bukatar da take da shi wajen neman shaida idan an kulla ciniki ana neman shaida ko al-mu'amil wal khatib shaida wato bawanta ya fi kusanci gare ta don haka sai Allah ya halatta shi bawanta yana iya kallon wato kwalliyanta fa idza jaza nazaru ulaika fa nazaru al-abdi aula a ka'ida ta musulunci an halatta idan mace da ta samu manemi mutum ne zo gida yana da bukatar neman mace an halatta ya ga fuskanta ya ga tafukan hannuwanta me yasa aka halatta saboda larura na neman aure bai kamata ka auri matar da baka taba ganin fuskanta ba Ya ka halatta maka kallon fuskar wannan mata kallon tafukan hannuwanta ko ko a za ta ba da shaida idan mace za ta ba da shaida a kotu ai dole sai ta yaye fuskanta sai an gani dole ta buɗe fuskanta a gani ganin fuskanta a wannan lokacin ba haram ba ne to shine malamin ya ce bawanta ya ga fuskanta ya fi zama larura akan buɗe fuskanta a kotu ko ko nuna fuskanta ga maneminta saboda yawan mu'amalar mace da bawanta ya fi wato mu'amalar da yake tsakaninta da kotu ko kuwa maneminta ah, wanda wannan ya nuna cewar Allah ya kirga mutanen da aka halatta musu mace ta nuna musu adonta wajibi ne mace musulma ta san da haka to sai a ƙarshe Allah ya ce awi tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal ko ko waɗanda ke biyowa gidaje marasa sha'awar mata maza ne suke bin gida-gida suna neman taimako wanda ya zo cikin bayanin ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an wanda ya kawo hafafsaran al-imam malik Allah madaukake masa rahama idan aka ce gairi ulil irbati al ragib a littafin al-mufradatu shafi na 22 yace al-irbu shine farqul hajatil muktaba lil ihtiyal fi dab'ihi tsananin sha'awa shi ake nufi da al'irba sha'awa sha'awa ta jima'i fa kullu irbin haja idan aka ce al'irbu yanda yazo cikin alqur'ani ana nufin wato wanda ke da sha'awa ta jima'i wato idan an samu mutanen da ba su ma da sha'awar jima'i ba su da sha'awar jima'i wannan babu laifi don mace ta nuna musu wato adonta in ji Allah ta baraka wa ta'ala ya ba da misali da al'imamu malik al'imamu malik al'imamu ashab ya masa yake cewa su ila malik an tambayi al'imamu malik a tulkil mar'atu khimaraha bayna ya al-khasiyyi shin mutum ne an tabbata ya dandake kansa mutum ne ya dandake kansa saboda ka bai da sha'awar mata wanda ya riga ya shahara kowa ya sani wane ya dandake kansa to ita mace misali idan ta zo kusa da irin wannan tana iya cire khimar har ma ya ga fuskanta ya ga wato ya ga hannuwanta sai al-imamu malik ya ce ah, na'am kwarai ko in kana mamlukan laha aw li idan ya kasance bawanta ne koko domin a zamanin da mutanen da sukan dandake bayansu su yi dandaka ga bayi saboda cire musu sha'awa sai a sa bawa a gida ya dinga hidima ga mata an tabbata bai da sha'awa to idan mace tana da bawa wanda an riga an yi dandakan sa Imam Malik yace babu laifi amma al-hurr fala amma idan ba bawanta bane to koda wannan mutum yayi dandakan kansa ba daidai bane ita mace ta nuna al'aura wato ainihin adon ta gare shi wa in kana fahlan kabiran waqtan al-Imam Malik yace koda a ce mutum ne wanda ya samu shekaru masu yawa tsoho tukub tamlikuhu la haibata lahu wala manzara falyanzur ila sha'riha al-imam malik yace idan mace tana da tana da wani bawa wanda ya zama to ya tsufa koko tana da wani dan uwa ko aka ce ga wani mutum ya tsufa tukub wanda bai da ma sha'awa wannan ba laifi bane dan ya kalli gashin mace saboda an tabbata sha'awarsa ta tafi wanda shine abin da Allah yake faɗa awi tabi'ina ghairi ulil irbati min rijal in ka dubi fatawa lajina mujallal na shafi na 264 al murad bi ghairi ulil irbati min rijal Allah yake waɗanda ba su da sha'awa mazaje da ba su da sha'awa babu laifi don sun ga adon mace man yattabi'u ahlal baiti li ta'amin waye ake magana a kansa shine mutumin da zai zo gidanka yana roko a taimaka mar da abinci kuma la hajata lahu fi nisa'i mutum ne wanda bai da bukatar mata li kaunihi innina tana yiwa saboda ah, gaba ɗaya dama ya yi dandakar kansa au ablaha ba'ifal akli ko ya kasance mutum ne mai taɓin hankali gaba ɗaya ma bai da tunanin mata a rayuwarsa la yatanabbah ila ma yufiru sha'wa min zina aw jamalin bai la'akari da kyau ko ado wannan duk bai dame shi ba saboda in mutum ya samu tabin hankali wato ado da kuma kyawu mace baya kula baya damunsa aw rajulan kabira sinni ab'afahu al-kibru ko aka samu mutum wanda tsufa ta tsananta gare shi har ta fara la hamma lahu fi nisa'i saboda tsananin tsufa ya zamanto ba shi da damuwa game da mata bai da sha'awar mata wa nahu zalika mimma zahaba hajatuhum ila nisa'i duk inda aka samu mutanen da ba su da sha'awar mata li'illatin illatin min al-ilal fa umina janibuhum wa lam tukhsha minhum al-fitna matukar ba a tsoron fitina ga waɗannan mutane falin nisa'i an yubdina lahum min az-zinati ma yajuzu lahunna an yubdina hali maharimihin al mazkurin babu laifi don mace ta bayyana adonta ga ire-iren waɗannan mazan saboda ai ba su da sha'awar matan don haka nuna ado gare su ba laifi ba ne sai Allah maɗaukake ce awi tiflin ladina lam haru, ala auratin nisa ko ko jarirai waɗanda ba su tsinkaye al'auran mata ba nan ba akwai hikima wato Allah subhanahu wa ta'ala bakon ya ce awil auladi yara sai an Allah ya ce abtifli jinjiri wato kenan idan ma akwai wanda mace za ta yi tsiraici kusa da shi to fa sai jinjiri banda yaro saboda yaro yana iya zama mai wayo a karamin shekara wato kananan shekaru bai kai shekara bakwai ba amma ya san al'amura da dama na halittar mace to shi yasa Allah bai ce yara ba sai Allah ya ce jarirai saboda kar mata su saki jiki idan aka ce akwai yaro suna iya tsiraici a gabansa wannan ba daidai ba ne ko mata suna yi zaga su tuɓe kaya a gaban yara ai Allah ya hana Allah ya ce awin tifli jinjiri idan jinjiri ne mace na iya tuɓe kayanta a kusa da shi amma idan yaro ne la don haka sai da Allah ya ce awin tifli sai da ya fassara wani irin yaro allazina lam yadhharu ala awratin nisa'i sune waɗanda basu tsinkayi al'auran mata ba ibnu kasir ya ce saboda kanancin shekarun waɗannan jarirai la yafhamuna ahwalan nisa'i wa hinna yara ne ba su kai ga sanin meye al'aura ba haka nan ba su kai ga sanin kalmomi na alfasha ba wa ta'affufihinna hinna mishya wa harakatihinna yara ne da ba san tafiya ta sha'awa da irin motsi na sha'awa ba to irin waɗannan yaran fa idza kana tiflu saghiran la yafhamu zalika fala ba asa bi dukuli bi ala nisa wato nan babu laifi saboda wannan yaro ya fada wa mace ko ko mace ta nuna ta gare shi ko ta yi tsiraici gaban sa wannan ba laifi fa amma in kana murahikan aw qariban min amma idan ya zama yaron ba jinjiri bane ya fara wayo bi haifu ya arifu zalika wa yadri wa yadri yaro ya san me ake nufi da sha'awa menene al'auran namiji menene al'auran mace idan yaro ya san haka yufarriqu bayna shauha'i wal hasna'i har ma yaron yana iya gane kyakkyawa da mummuna fala yumakkanu min ad dukhuli ala nisa'i to bai kamata a bashi rika fadowa daki ba bai kamata a bashi ya rika wato ganin ainihin kwalliyar mace ba matukar ba ainihin uwarsa bace idan uwarsa ce kamar inda Allah ya kirga ko ko akwai wato yana cikin maharmai wannan ba laifi bane don annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa'i ku kiyaye fadawa ga mata annabi ya hana a fada wajen mace kawai ka ga daki kawai ka banke dai ka shiga kuma ba dakin matarka ba manzo Allah yayi tsawatarwa akai saboda wata rana kana dage labulan zaka same ta tsirara ga gashi ko matar ba matarka bace shine ake cewa to kamar dan uwa fa ya rasulullah shine alhamu kanin miji wan miji manzo Allah yake alhamu almautu ai shi kan ma mutuwa ne ai idan aka ce kaninka ya yi lalata da matarka ai musiba ta kare wa mutum idan bare ne kana iya canza gari sai ka huta to shi wannan kaninka ne ina za ka canza shi sa manzo Allah ya ce shi da mutuwa ɗaya ne zama ma ka mutu ka samu sauki Allah ka yayi mana wala yadribna bi arjulihinna li ulama ma yukhfina min Allah yake kada mata su rika buga kafafunsu don su sanar da irin adon da suka boye a cikin hijabi wa tubu ila Allah jami'an wannan shine abu na karshe abu na shida bayan Allah madaukaki ya kirga waɗannan dokoki ku duba abinda Allah ya faɗa a ƙarshen aya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku muminai la'allakum tuflihuna akwai tsammanin za ku tsira wannan ya nuna cewar in muna son mu tsira daga sharrin zina a tsakanin al'ummar musulmai to fa sai mun kiyaye wannan doka ta Allah tabaraka wa ta'ala idan dai muna neman mu tsira to dole sai mun tuba ga Allah tuba ga Allah din nan shine maza su bi dokar Allah mata ma su kiyaye dokokin Allah amma idan za mu yi abin da muka ga dama to babu shakka kuwa za mu ga sakamako wanda ba zai mana daɗi ba don haka Allah ya a ƙarshe ya ce tubo ilallahi jami'an ku tuba ga Allah gaba ɗayanku da Allah maɗaukaki ya ce gaba ɗayanku ya nuna cewar babu wani musulmi da baya buƙatan tuba ga Allah in ka dubi hadisin Anas wanda manzon Allah ya ce kullu bani adama khata'un duk wani dan adam yana laifi wa khairul khata'ina at-tawwab mafi alkhairin masu laifi shine kawai waɗanda suke tuba ga Allah don haka Allah mun tuba babu wanda baya laifi ga Allah shi yasa Allah yake tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun babu wata darajar da zaka samu a duniya ta walittaka wanda za a ce sai dai a zo a nemi tubanka ba dai ka nemi tuban Allah ba Allah yake jami'an ayyuhal mu'minuna gaba ɗayanku ya ku muminai ku tuba ga Allah to kai ba ma haka ba ai annabi shi kansa yana cikin muminai shi ta manzo Allah ya bamu misali yace ni kaina a rana guda na kan tuba sau 70 a wata riwaya yace sau 100 to mu kuma sau za mu tuba ga Allah don haka yasa malamai suka yi ittifaki wannan ya zo cikin majmu'u fatawa yana mujallal na 20 shafin 210 واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله باب معصومي سيما زن الله duk al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani ma'asumi babu wanda baya laifi kowa ka gani da irin laifin da yake ma Allah wani nashi karami ne wani nashi babba ne wani nashi a wani kuma ya buya babu ma'asumi sai manzon Allah wa lika hada kala ghayru wahidin min al-a'imma annabi ne kadai ma'asumi kullu ahadin minan nasi yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa rasulullah saboda haka yasa manzon Allah kadai ne zai faɗi magana sai a dauka akwai hadisin Abdullah bin Abbas manzon Allah yake ma min abdin mu'minin illa wa lahu dhanbun ya'taduhu alfaina ba'da alfaina annabi ya ce babu wani bawa mumini face akwai zunubin da ya rike yana yinsa lokaci-lokaci au zambun huwa muqimun alaihi koko ga wani zai zunubi ya kasa barin shi la yufariquhu hatta yufarak wa innal mu'mina kulika mufattanan tawwaba shi mumini asalin halittarsa ka'ida ce Allah zai jefa mar fitina za a mai jarabawa amma shi mumini mai yawan tuba ne na sa'an mai yawan mantuwa idan zukira zakara in an tunatar da shi sai ya suna don haka kowane mumini ka gani akwai laifin da yake aikatawa ko dai yana yi lokaci lokaci ko ya daina ko kuma akwai zunubin da ya rike mai mabarin ba amma shi abin da Allah yake so ga mumini shi ne to mai kokari yana tuba ga Allah saboda bai san mutuwa za ta same shi a wace gaba ba Eh, an san mumini yana mantuwa amma idan an tunatar da shi nan take sai ya tuna ya tuna girman Allah ya kokari ya gyara ayyukansa eh, saboda haduwar shi da Allah kai kyau don haka ita tuba ba na kasa bace idan aka ce tubu ila Allah jami'an ba ana nufin masu laifi ku tuba ga Allah ba ita tuba in aka ce ma tuba ba na kasa bace an ce kamala ce ba ka zama cikakken bawan Allah sai ka tuba ko da ba ka laifi a duniya dole sai ka tuba wato tuba kamala ce ba na kasa ba ce da a ce na kasa ce to da na kasassu ne kada ake cewa ku tuba tuba kamala ce saboda ka yi sa manzan Allah yake gaba yana gaba in ba dan kamala ba ce ba za a samu annabi shi ne gaba ga kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da kuka dace da fadansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك